a ci gaba da gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa al'umma wa dukiyoyinsu a yaƙi da ta'addanci a sashen operation niya a gabar kogin Nijar da a wannan mako an gano wasu masu sarrafe-sarrafe na ababen fashewa da ake haɗawa, sannan an gano wasu wanda aka haka a kan wurare da dama wanda aka rushe su a tsakanin makonan ne sama da motoci 300 da rakiyar sojoji na escort daga dorita burkina faso aka kawo su zowa ya mai ta Nijar a ƙarshen makon nan ne dai aka kai samame a yankin nan na Yabal da aka tarwatsa moto mashin 27 da adadin su guda 15 na 'yan ta'adda an kama litir dubu na man gazuwal an lalata kayayyakin aikin na 'yan ta'adda dama an kama mutum biyu da ake zargin 'yan ta'adda ne an mika su ga hukumomi a yankin operation almahau a jihar tilabiri a farkon makon nan ne an yi arangama gama a garin kodogoriya abinda ya tilasawa masu ɗauke da makami gudu suka bar mashin moto ɗaya da na'urarsu ta sadarwa suka arce a ƙarshen makon nan kuma a sashen gabaci a bani bangu an kai farmaki ta sama a wani labari da aka samu inda aka ragargaza moto da dama aka tarwatsa da wata malaba ta 'yan ta'adda da gwamman 'yan ta'adda da suka rasu a sanadiyar kai wannan farmaki a yankin operation damusa kuma a jihar doso an kama 'yan ta'adda biyu suna tuka wani mashin moto a bubalba an miƙa su ne kuma ga hukumomi don gudanar da bincike a yankin da ake gabatar da operation farautar bishiya a maradi a farkon makon nan ne a wani bin sawu daga wasu barayi da suka saci dabbobi a wani garke gabatar da kiwo a gulgusau inda aka cin musu aka kuma karɓo busashen da suka sata a arewacin kasar na a jihar agadas sashen operation garkuwa a yankin runduna ta biyu da ta takwas tana ci gaba da gudanar da ayyukansu na suntiri na tsaron al'umma ƙasa wa dukiyoyinsu da yin raka motocin bulaguro escort da kuma kula da sansani na 'yan gudun hijira da bakin haure a gabacin ƙasar nan kuma a jihar difa sashe na hudu da jami'an tsaro na ci gaba da aikinsu na tsaron da sintiri a yankin kankuri a sagakura a duji da sauran wurare a ƙarshen makon nan kuma sun kai wani samame akan iyalan 'yan boko haram akan iyaka nijar da nijeriya sannan kuma su rushe wani sansani na kablewa a tsawon makon nan da shugaban rundunar tsaro na ƙasa sun shirya ayakuna da dama don ƙara ƙarfafa haɗin kai da jaddada tsaro a faɗin ƙasa ga baki ɗaya